Za su iya kama mu ta rediyo amfani, sarauniya, niyya, dalol da nomad FM. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu kai tsaye a Alfa rediyo da Marhaba rediyo. Sannan ana iya kama mu kai tsaye a shafin mu na www.gtahausa.com ko kuma ta mu na kafofin sada zumunta irin su X, Instagram, Facebook, TikTok da YouTube don samun labarai kai tsaye da dumi-dumin su. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Madina Dauda ce tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki da ke Washington DC. Muke kawo muku shirinmu na wannan dare ta Asabar yau bakwai ga watan Janairu na shekara 2026. Kafin ku ji abubuwan da muke ɗauke da su ga sahabu Imam Aliyu ɗauke da kanun labaran duniya. Ghana ta umarci kamfanonin saye da sayar da hannayen jari a ƙasar su rage hada-hada a ƙasashen waje. algeria ta fara ɗaukan matakan yanke hulɗar zirga-zirgar jirgin sama tsakaninta da haɗaɗɗiyar daular larabawa iran ta ce za ta kai hari kan dukkan sansanonin mayakan amurka da suke gabas tsakiyar muddin washington ta kai mata hari kanun labaran duniya kenan A wannan shiri za ku ji wata hira da Yusuf Aliyu Harande ya yi da sanata mai wakiltar Bauchi ta tsakiya kan irin damar da kundin tsarin mulki ya ba majalisar dokokin ƙasa musamman idan ya shafi harkan tsaron ƙasa. Wannan harin da aka kawo ya kamata ce shugabanninmu na legislature an tsaya an yi briefing ɗinsu kan cewa amerika ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza sannan daga mina ta jihar neja an baje kolin fasaha da ya samu halartar wakilai daga sasa daban-daban na najeriya duk yaran da kake gani yanzu abun da ya same su a wannan a da suke yi ba za su manta rayuwarsu ba yanzu bari in ba sahabu imam aliyu wuri ya karanto mana labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu imam aliyu Hukumar kula da kasuwannin zuba jari ta Ghana ta umarci kamfanonin saye da sayar da hannayen jari a ƙasar su rage zuba jari a ƙasashen waje. A kokarin da take yi na kare darajar kuɗin ƙasar da ake kira CD da samun daidaito a harkokin tattalin arzikinta. Ghana wacce babba ce a haƙo zinari da noman koko a duniya yanzu take farfadowa daga matsanancin yanayi na tattalin arziki da ta juma ba ta fada sa ba. Ana sa ran za ta kammala zagaye na uku na mu'amalar ta da asusun ba da lamuni da ake kira IMF a takaice a cikin watan Agustan bana. A cikin wata sanarwa da ta bayar a wajajen maraicen jiya Juma'a, hukumar ta ce nan take hukumar ta haramta masu kamfanonin zuba jari amfani da fiye da kashi ashirin cikin ɗari na jarin su a ƙasashen waje. yayin da masu zuba jari da ada aka ba su damar zuba jari na kacokan kuɗaɗe da suke hannunsu yanzu za a ƙayyade su yi amfani da kashi saba'in cikin ɗari na jari da ke hannunsu. Algeria ta fara soke yarjejeniyar zirga-zirgar jiragen sama tsakaninta da haɗaɗɗiyar daular larabawa wace ƙasashen biyu suka rattaba hannu a kai cikin watan mayun shekara ta 2013 kamar yadda aka ji daga kafofin yada labaran ƙasar a yau asabar. ba a ba da bayani kan dalilin nan da nan kan ɗaukar wannan mataki ba amma kafofin yada labaran ƙasar na matuƙar sukar haɗaɗɗiyar daular larabawan a cikin watannin baya bayan nan kan zargin ƙasar tana neman haddasa husuma a yankin a cikin sanarwa da gidan rediyon ƙasar ya bara ya ce daga bisani aka ƙarfafa shi tare da dokar shugaban ƙasa cikin watan disamban shekara ta 2014 haɗaɗɗiyar daular laraba dai bata furta komi ba game da wannan sanarwa a cikin watan oktoban bara shugaban ƙasar algeria abdulmajid tibun ya ce algeria tana da kyakkyawar dangantaka da ƙasashe da suke yankin gulf in banda ƙasa guda ɗaya a zaman gugar zana ga haɗaɗɗiyar daular larabawa ya zargi ƙasar da bai bayyana sunanta ba da yin shishige cikin harkokin cikin gidanta da nufin su kurkuta mata al'amari Ministan harkokin wajen Iran ko Farisa ya faɗa yau Asabar cewa Farisa za ta kai hari kan sansanonin mayakan Amurka da suke gabas tsakiya. Ministan wanda ya magana yau Asabar ya ce kada a ɗauka matakin a zaman kai hari ne ga ƙasashen da suka ba da masauki ga dakarun na Amurka. Ministan harkokin wajen Abbas Arakci wadda ya magana da tashar talabijin ta Al Jazeera kwana ɗaya bayan da hukumomin Iran da Washington suka ce za su ci gaba da tattaunawa da suke yi da ba kai tsaye ba game da shirin nukiliyar ƙasar tattaunawar da duka ɓangarorin biyu suka yaba da shi a zaman da suka yi jiya Juma'a a Oman. Arakci ya ce ba a tsaye da rana domin ci gaba da tattaunawar ba, amma shugaba Trump ya ce za a yi zagaye na biyu na shawarwarin a farkon mako mai zuwa. Ministan harkokin wajen ya ce duka sassan biyu sun amince da yin haka ba tare da ɓata lokaci ba. Shugaba Trump ya yi barazana zai kai wa Iran hari bayan da Amurka ta jibge jiragen yakin ruwa a yankin, inda ta bugaci Iran da ta daina sarrafa ma'adinan uranium da zai ba ta damar ƙera makaman nukiliya da kuma tsaye da ƙera makamai masu linzami da kuma ta daina ba da goyon baya da take yi ga ƙungiyoyin 'yan tawaye a yankin. yayin da duka sassan biyu suka nuna a shirye suke su farfado da shawarwari kan shirin nukiliyar kasar da take rigima da kasashen yammacin duniya to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na amurka ke magana daga nan birnin washington dc a pakistan dubban mutane ne suka hallara a yau asabar domin jana'izar mutane 33 waɗanda suka halaka sakamakon harin ƙunar baƙin wake da aka kai a wani masallacin 'yan shi'a a lokacin sallar juma'a an tsaurar matakan tsaro a birnin a birnin wato kuma hukumomin kasar suka ce sun kama mutane hudu waɗanda suka haƙiƙance sun taimaka wadda ya kai harin a a harin na jiya juma'a mutumin ya fara da harba bindiga a masallacin da ake kira khadija tulkubura da yake bayan garin babban birnin kasar islamabad daga bisani ya tada bam wadda ya halaka mutane 32 tare da maharin ya kuma raunata mutane sama da ɗari da saba'in. Ministan harkokin cikin gidan ƙasar Moshin Naqvi ya faɗa wani taron manema labarai cewa mutane hudu ciki har da jagoran kitsa kai harin suna hannu. bayan wani matakin da kasar ta dauka a Peshawar da kuma Noshira. A lokacin matakin ministan ya ce wani jami'in yaƙi da ta'addanci ɗaya ya mutu wasu kuma suka jikkata. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai wannan mummunar hari hari mafi muni da aka jima ba a ga irinsa ba a islamabad babban birnin ƙasar ta pakistan Wani kamfanin hada-hadar kuɗin Bitcoin na zamani a Koriya ta kudu yau Asabar ya ba da sanarwa cewa ya yi kuskuren tura waɗanda suke mu'amala da shi fiye da dala biliyan arba'in na kuɗin Bitcoin a zaman tukuici ta wanda nan da nan ya haddasa gonjon hannayen jarin kamfanin. Kamfanin mai suna Bithum ya ba da baki da neman a masa afuwa lamarin wadda ya auku jiya Juma'a tuni kamfanin ya ce ya maido da kashi 99.7 cikin illahirin kudaden na Bitcoin da ya rarraba wanda darajar su ya kai dalar Amurka biliyan 44 a farashinsa na yanzu. Kamfanin ya taƙaita hada-hada da suka hada da ɗaukar kuɗi ga masu mu'amala da kamfanin su 695 cikin minti 35 da yin wannan kuskure. Da kamfanin ya so ya raba masu mu'amala tukuici dubu biyu kuɗin Koriya ta kudu kimanin dala ɗaya da senti arba'in na kuɗin Amurka ga kowane mutum. Maimakon haka masu mu'amala da bitum suka samu kuɗin bitcoin dubu biyu ga kowane mutum ɗaya kamar yadda kafofin yada labarai suka faɗa. Labaran duniya kenan da sahabu Imam ya karanto mana. Yanzu sai fagen rahotanni. Ɗaya cikin sanatocin Najeriya kuma mai wakiltan Bauchi ta tsakiya Abdul Ningi ya ce majalisar dattawa tana da hurumin tuhuman shugaban ƙasa kan ba Amurka dama ta kawo hari Najeriya domin yin haka ya saba wa dokar ƙasa. Ningi ya faɗi haka ne a wata hira ta musamman da ya yi da Yusuf Aliyu Harande. Ga yadda hirar su ta kasance. Wannan harin da aka kawo ya kamata ce shugabanninmu na legislature an tsaya an yi briefing su kan cewa america ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza su kuma sai su sha ah, to mu ga gyara amma ba a kira su ba mu kuma ana ganin ba zaune mun ki mu yi magana kowa ya ki yi magana gwamnati ma tana so ta yi magana ta kasa to gwamnati ba sai ta yi magana ba wato wato eh, wato executive su ba su yi magana ba amma mu aikin mu ne mu yi magana saboda su kansu executive kundin tsarin mulkin nan cewa yake su ma a ƙarƙashin mu suke duk abin da suka yi ba daidai ba mu tambaye su idan muka yi tambaya mun zama talasuru distinguish ka yi magana kana ta magana da cewar wannan kundin tsarin mulkin ƙasa shine ya ba ku dama ku yi wa'annan abubuwa wannan hari alamu sun nuna cewar gwamnati ba ta da masaniya ko da aka kai harin nan dalilai ko da suka nuna haka shine harin nan in za a kai shi ya kamata a kai shi inda wa'annan 'yan ta'adda suke amma an kai harin na a karamar hukumar tambuwal wanda babu wani hadari a wannan wannan ya nuna cewar gwamnatin najeriya bata da masaniya kai amma sun fito sun ce suna da masaniya idan har suna da masaniya menene yasa ku ba za ku tsige shugaban kasar nan ba tun da hari ya karya dokar kasa ya ba da izini an kawo hari ba tare da izinin ku ba to ai bai kai lokacin da za ce za ta yi shugaban kasa ba saboda sai ka samu bayani daga wurinsu lokacin da aka yi harin nan an muku magana ƙashi sa ita legislature ita ce mai wannan tambayar ba za ka yi magana sai ga kowa ba sai ka samu parts yanzu kai ka ce ba su sani ba wasu shugabannin eh, chairman na commissioner of eh, minister of information ya ce sun sani kaga muna da bambanci fahimta so saboda haka shugabanninmu na assembly su ne za su ce kun sani za a kai wannan harin da yawunku aka yi wannan harin eh mun sani to wannan kun keta tsarin dokar ƙasa in kun sani kuka yadda. amma ku ba a tuntuɓe ku ba tunda hurumi ya tabbatar da cewa sai an nemi izinin ku kamun a ba wata ƙasa ta waje dama ta shigo Najeriya tunda ba tuntuɓe ku ba wannan ya zama na cewar shugaban ƙasa ya keta haddin kundin tsarin mulki wannan bai isa hujja a tsige shi ba. Ba gaba ɗaya ake tuntuɓa ba shugabanni ake tuntuɓa su ko shugabannin nan da na tada wannan ba su ce an tuntube su ko ba a tuntube su ba amma senate sun ce da speaker da president of the senate ku gaya mana an tuntube ku in ba a tuntube ku ba mu mun yadda ku je ku gaya president an keta haddin wannan tsarin mulki na najeriya section 4 of the constitution an keta haddin tsarin yi section 91 da ita kowace ƙasa ba a yadda a yi violating din airspace ɗinta ba sai da yadda ba a yadda wata ƙasa ta harbi wata ƙasa ba ba a yadda wata kasa ta kashe mutanen wata ƙasa ba ko da su ko 'yan ne amma mun yadda kan shi president as commander in chief an ba shi power ya sa a yi wannan harbi a cikin Najeriya kuma da 'yan Najeriya in eh, a presence in Najeriya ga mutanen tsaron Najeriya. Ka yi magana wanda kake nuni da cewar an tuntuɓi shugabancin majalisa ko ba tuntuɓe su ba wane irin tsari kundin mulki ya tanada ga aikin majalisa da kuke yi ya zama da cewar idan aka tuntuɓi su wa'annan shugabannin majalisa ba hurumi ne na su zo su same ku ba tunda dukan wakilci ɗaya kuke yi kuna wakiltar al'ummar Najeriya ne ya zama da cewa suna da hurumin su ɗauki wani mataki ba tare da sun tuntuɓe ku ku sauran abokan tafiyar su ba? Baka sani ba ko an tuntuɓe su ko ba tuntuɓe su ba. Idan ba su san kan cewa powers ɗin nan suna da shi ba wannan dalili na taso da wannan su duba dukkan ɗaya lauya ne ban san ɗaya shi speaker din ba ai constitution ya ce wannan tsarin mulki na demokradiyya tare ake yin sa da yan majalisa da yan judiciary yan judiciary kan sai an kai sai kuma tsarin mulki yace mu ne under section 88 of the constitution in ka duba sai yace national assembly ku ne aka ba ku power ku binciki kowa a duk inda yake a musamman shi dan Najeriya ne kuma ku yi bakin din kowa a duk inda yake domin ya muku bayani akan wannan hurumi kasu nan sashin 88 section 81 82 88 ga abubuwan ga power din a sashen 4 shi sake shi ba mu sufin powers kan cewa gwamnati da mu ake mu ba department bane kuma mu ba appendage bane na mu ba yaran su bane mu a matsayin 'yan doka independent muke muna gudanar da mulkin Najeriya tare da su. Hirar Sanata Abdul Ningi da Yusuf Aliyu Harande kenan. Fasaha tsakanin ɗaliban ilimi na da matukar tasiri wajen samar da ilimi mai nagarta da zai taimaka wajen samar da shugabanni na gari a tsakanin al'ummar Najeriya. Akan haka ne aka gudanar da gasar baje kolin fasaha Amina kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin GTA Hausa Amurka ke magana Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana. Fasaha a tsakanin ɗaliban ilimi na da matuƙar tasiri wajen samar da ilimi mai nagarta da zai taimaka wajen samar da shugabanni nagari a tsakanin al'ummar Najeriya. A kan haka ne ma aka gudanar da gasar baje kolin fasaha Amina fadar gwamnatin jihar Niger Najeriya da ya samu halartar wakilai daga sassan Najeriya. Farfesa Muhammad Kutaya Hayya, babban shehin malami wanda ya gabatar da jawabi a taron, ya ce ƙirƙirar fasaha yana ƙara buɗe ƙwaƙwalwar ɗalibi da zai ba shi damar riƙe darussa da za ta taimaka wajen ƙara inganta ci gaban rayuwarsa. Kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Kasan ilimi shine ginkishin ci gaban ƙasa. ko ta fanni addini ko ta fanni kara a inganci na rayuwa idan ba ka da ilimi kai da jaki ba ba babanci so abin da suke yi yanzu ina taimaka al'umma yaran mu da suke tashi matasa da kankana yara suna koyi darasi cewa abubuwan da suka koyi nan zai kara masu rayuwa tafiya da harkokin duniya duk yaran da kake gani yanzu abin da ya same su a wannan a da suke yi ba za su manta rayuwarsu ba amma idan ka yaro yana tashi do abin da aka koya mashi bai mantuwa. To Alhaji Bala Abdullahi Kwatu shine ya shirya wannan taro na baje kolin fasahar ya ce nan gaba suna da shirin shirya fasahar matasan kabilar gwari da kuma tattaro hafizan alkur'ani mai girma da za su baje kolin tasu fasahar da suka ware miliyoyin kuɗi domin samun nasara shirya shirin. buri na shine su ma gwarawan in za su tsaya su sa himma a kai wanda na tabbatar da shi Fabi M. Zukogi da makama Kwaga da wani Abdul ina ganin za su iya fito da wani fasaha wadda za su taimaka wa gwagi wood to ni ina son na tallafa ma wannan da wurin miliyan 150 wanda za mu gani ko al'adar gwarin zai iya fitowa sosai sosai ta hanyar fina-finai da wasu fasahohi da yawa shi na Qur'an shine muna da hafizai a Niger to muna son hafizi guda wadda ya haddace Kur'ani kuma ya rubuta ta kuma yake da murya kuma yake da karatu da hanyar tajwidi ya fito ya mana karatu a yi rikodin din shi a studio izu 60 kenan wadda za a yada a social media gidajen rediyo da talabijin yadda ake samu na su dais mu ma mu samu namu a jihar Niger. To jimilla gaba daya muna budget ta naira miliyan 500 tunda nan da shekara biyu za mu yi 10 year anniversary wato shekara goma kenan da fara da hassasa wannan Hears Fest. To miliyan 200 za mu yi amfani da shi insha Allahu wurin organizing Hears Fest din akwai abin da ake cewa artificial intelligence. To daya daga cikin ɗalibai ɗalibai da suka shiga gasar fasahar da ta zo daga jihar Benue ta ce ta ji daɗin kasancewa a wannan gasa domin kuwa ta amfana matuƙa. Sunana Umar Habiba tun daga garin benue makodi kenan na yi participating a spoken words kuma na yi participating a abuwa na ji farin ciki sosai so da wannan ne lokaci na na farko zuwa wannan gasan kuma na yi farin ciki sosai da zuwa nan ina so su ma su jajirce kuma su ma su samu hanyar zuwa nan gudu so da za ka iya fito da baiwar da kake da shi a tarihin najeriya dai akwai ƙwararru wajen ilimin fasaha da suka yi fice a duniya irin su Jelana Aliyu da ya yi fice wajen zana motar ƙirar janaral da ake ƙirawa a ƙasar Amurka. Mustapha Nasiru Batsari, GTA Hausa, Amurka ke magana, daga Mina a Najeriya. Mun gode Mustapha Nasiru Batsari, ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne kai tsaye daga sashen Hausa na Amurka ke magana a birnin Washington DC. Yanzu sai shirinmu na gaba. Thank you. mu kewaye duniya jama'a assalamu alaikum kuma barkamu da warhaka da sake saduwa da kowa daidai wannan lokaci inda za mu faro shirin daga najeriya hukumar zaɓe ta wannan ƙasa wato inec ta yi rajistar sabbin jam'iyyun siyasa guda biyu da za a fafata da su a cikin zaɓe da za a gudanar a shekara mai zuwa ta jam'iyyun da aka yi wa rajista sun hada da jam'iyyar a ah, democratic leadership alliance wato nla da kuma jam'iyyar nigeria democratic congress ndc ita dai jam'iyyar eh, democratic alliance ta cika dukkan sharaɗin da ake bukata to amma ndc sai da ta je kotu kana kotu ta yanke hukuncin cewa a yi mata rajista yanzu bari mu ce kasar burkina faso Gwamnatin Kaftin Ibrahim tiore ta Burkina Faso ta sami nasarar murkushe yunkurin da aka yi na kifar da gwamnatinsa a shekaran jiya can. 'Yan yajin juyin mulkin suna zaune ne a ƙasa Ivory Coast da ke makotaka da Burkina Faso kuma galibinsu suna tare ne da 'yan ta'adda wanda a lokacin da suka yi yunkurin farma Wagadugu can inda fadar shugaban ƙasar yake da nufin aiwatar da muradinsu na kashe shin aka kame su aka murkushe su wanda hakan ba su yi nasara ba. Kaftin Ibrahim Teoredde wanda ya ɗare karagar mulki a shekara ta 2022 ya sha fama da 'yan ta'adda wanda suke ta bi ƙauyuka suna ta da ƙauyuka suna kakkashe mutane da nufin ta da hargitsi a cikin ƙasar ta yadda za su cimma burinsu. Kaftin Teore ya sha fama da waɗannan mutane inda daga baya ya sanya wando kafa guda da ƙasar faransa dangane da muradinta na haƙan ma'adinai da shauransu duk ya kore su daga cikin ƙasar kana kuma ya tabbatar da cewa dukkan al'amura na haƙan ma'adinai ya koma hannun 'yan ƙasa ya kafa kamfani na mallakan gwamnati don gudanar da harkokin haƙar ma'adinai a cikin ƙasar ta shi. yanzu kuma sai kasar uganda Babban hafsan hafsoshin soja na Uganda Muhuzi wanda kuma shine ne ɗan shugaba Yoweri masabeni na Uganda ya nemi ahuwa wato wajen ƙasar ta Amurka bisa zarginta da ya yi da cewa tana taimakawa tare da ba da goyon baya ga ɗan adawar ƙasar wato Bobi Wine wanda kuma shine ne takarar shugaban ƙasa a ranar 15 ga watan jiya. kuma wannan al'amari duk ya taso ne a bayan da shi wannan babban hafsa ya dakatar da duk wata hurɗar da ƙasarsu take yi da ƙasa amurka dangane da wancan zargi da ya maso ya ce an ba shi bayanai ne marasa tushe bai kuma abin nan a kansu ba ya tashi aiwata saboda haka yana neman ahuwa ya kuma ce ya samu ganawa da jakadan amurka inda ya ce mai dangantakarsu za a ci gaba kamar yadda aka saba to amma shi senator jim riss na ƙasar amurka ya ki amincewa da ahuwan da shi wannan babban hafsa ya nema inda ya ce bakin alkalami ya riga ya bushe dangane da kataubarar da ya yi ya ce wajibi ne ƙasar amurka ta sake yin nazarin hurɗar da ke tsakanin uganda da amurka tafarkan tsaro aikin soja da kuma batun takunkumin kare tattalin arziki da aka kakabawa wannan ƙasa wannan saɓani yana da nasaba da batun rigimar da ta taso biyo bayan wancan zaɓe da aka gudanar na ranar 15 ga watan jiya inda shi Bobby Wine ya yi zargin cewa gwamnatin da ke kan karagar mulki ta yi amfani da karfanta wajen tafka magudi tare da murkushe duk magoya bayansa da tursasa su da kuma kama su da kuma yi masu cin su. waɗannan da kuma batun yadda ya samu ya arce ya gudu daga gidansa da yadda gwamnati ta kasa kama shi babban hafsa shi kuma muhuzi Shi kuma a nashi gefen ana zarginsa ne da cewa ya saba yin a duk lokacin da zai aike da sakonni ta kafofin sada zumunta wanda da ake tsammanin ma dai shi ne zai gaji mahaifinsa wanda ya shafa sama da shekaru arba'in bisa karagar mulki kuma har yanzu shi ke kan mulkin kasar shi kuma bobi tun da ya samu ya gudu ya ɓoye don tsira da ransa ya ci gaba da nanata batun zaben da aka yi na magudin da aka yi tauye masa haƙƙin saudarin magoya bayan shi yake ta yi. Jam'iyyarsa dai ta NUP ta tabbatar da cewa dai yana nan lafiya amma cikin mawuyacin hali domin gidansa kewaye yake da sojoji masu ɗimbin yawa wanda yake shigarsu na farko har sun yi wa matarsa fyaɗe suka jin mata ƙarshe an kai ta asibiti tana samun jiya har ya zuwa yanzu a kasashen duniya a halin yanzu duk sun zura sarautar Allah ido suna bibiyar lamarinsa da kuma damuwa game da lafiyarsa a dumma inda ke a tsare. Sai mu je ga Amurka inda a bayan kallon hadarin kaji da Amurka da Iran suka ta yi wa juna a shekaran jiya can kaman za a gwabza yaƙi cikin daren nan. To amma dai hakan bata zo ta taso ba yanzu waɗannan ƙasashe biyu sun yi wani babban taron su a can ƙasar oman da nufin samun maslaha don samun daidaituwa ta yadda za su ci gaba da batun nukiliya na ƙasar ta iran iran dai tana son ya ɗage mata takunkumin kare tattalin arziki a kuma tattauna a kan batun nukiliya ne kawai yayin da ita kuma ƙasar amurka take son a faɗaɗa kuma batutun da za a tattauna su haɗa da makamai masu linzami batun kare haƙƙin 'yan adam a sanadiyar tattaunawar jiya wato alfanun da aka samu ya nuna cewa farashin mai ya faɗo daga inda yake zuwa dala 68 da 47 yanzu gashi dukansu sun amince a ci gaba da wannan tattaunawa da aka faro shi jiya don ganin alfanun da aka samu na faduwar darajar mai taron an mai da hankali ne ga batun nukiliya duk wadda cewa ƙasar amurka ta so a faɗaɗa taron ne wajen tattaunawa su haɗa har da batun makami mai linzami nan za mu dasa aya sai kuma mako na gaba sani shabi amurka ke magana Shirin mu kewaye duniya kenan wanda Sani Shu'aibu malumfashi ya shirya kuma ya gabatar. Lokaci ya yi da Bala Branko zai ba mu labaran wasanni a takaice. Rashin jituwa ta ƙara tsamari tsakanin Cristiano Ronaldo da ƙungiyar kwallon kafa ta Al wadda har hukumar kula da wasan kwallon kafa ta ƙasar Saudiya ta bayyana cewa a shirye take Cristiano Ronaldo ya bar ƙungiyar kwallon kafa ta alnasari. an bayyana cewa akwai rashin jituwa tsakanin cristiano ronaldo da kungiyarsa ta al na kasar saudiya mai fafatawa a saudi pro inda aka bayyana cewa dan wasan bai fafata a wayansu wasanni da kungiyar ta yi ba a yanzu haka dai ana ganin dan wasan mai shekaru 41 da haihuwa ana alakanta shi da koma tsohuwar kungiyarsa da ya fara wasa yana matashi na sporting lisbon da ke can kasar portugal yayin da wasu raɗe-raɗe yake nuna cewa tsohuwar kungiyarsa ta manchester united tana yunkurin ganin cewa ya dawo sai dai babu wata batu da ta fito mai karfi daga kungiyar kwallon kafa ta Manchester United akan Cristiano Ronaldo daga nan kuma za mu leka kungiyar kwallon kafa ta Manchester City inda take shirin ɗauko ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest dan kasar Ingila Elliot Anderson mai shekaru 23 da haihuwa har ila ya kungiyar kwallon kafa ta Manchester City din ta bayyana yunkurinta na ganin ta ɗauko dan wasan Brentford mai shekaru 21 da haihuwa Michael Koyadi idan muka leka kungiyar kungiyar kwallon gaba ta arsenal kuwa tare da kungiyar kwallon gaba ta ac milan suna rige-rige wajen ganin sun dauko dan wasan na leon goreska dan shekaru 31 da haihuwa bayan da kungiyarsa ta bayamuni ta ba da tabbacin cewa dan wasan na tsakiya dan kasar jamus zai karkare kwantarakinsa a karshen bazaran nan inda dan wasan zai tafi a mazaunin kyauta nan kuma kungiyar kwallon gaba ta newcastle united ne ta sanya ido wajen ganin ta dauko dan wasan nan curtis john wanda yake fafata a kungiyar kwallon kafa ta liverpool dan shekaru shekaru 25 da haihuwa wadda take ganin cewa zai mai gurbin dan wasan Tolani amma dai kungiyar kwallon kafa ta Tottenham Aston Villa su ma suna neman ganin cewa sun dauki dan wasan tsakiyar na kasar Ingila rahotanni na nuna cewa kungiyar kwallon kafa ta tottenham ta koma teburin tattaunawa da kungiyar kwallon kafa ta psd wajen ganin ta kammala yarjejeniyar sayan dan wasan kasar amurka dan shekaru 23 da haihuwa ricardo pepe a lokacin bazara nan ma kungiyar kwallon kafa ta chelsea za ta fafata tare da kungiyar kwallon kafa ta tottenham wajen ganin sun dauki dan wasan kungiyar kwallon kafa ta sabia dosan bilohovic mai shekaru 26 da haihuwa wadda zai karkara kwantarakinsa a kungiyar kwallon kafa ta Juventus a ƙarshen kaka ta bana. Bala Ɗayuru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a nigeria. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na daren yau. Sai Allah ya kai mu ranar Litinin za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye masu ƙa'itarwa daga karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, karfe biyar kenan agogon GMT a Ghana. Godiya ta musamman ga sahabu Imam Aliyu wanda ya taya ni gabatar da shirin. Madina Dauda ce ke yi wa mai sauraro fatan alheri daga GTA Hausa Amurka ke magana. Mu huta lafiya.